الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء أولا يمتي نا آه، شاءك بوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ranar hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya za mu majalisi na goma sha uku a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alkur'an a cikin watan ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau a insha Allahu za mu tashi aya ta sha biyu sha biyar wa in ja hadaka a kafin nan da tambayoyi wannan <coughs> tambayar farko dinnan akwai ba ta bayyana sosai ba amma dai zan karanta ta wanda ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ina jinin haila sai ya ɗauke da magarba sai ya ɗauke da magarba a ranar kuma mijina ya tara da ni bayan kammalawa sai jinin ya dawo don Allah malam menene hukuncinmu ni ban fahimta ba da rana ne mijina ke tara da ita da magarubar bayan an sha ruwa sannan kuma sai jinin ya dawo eh to idan jinin ya dawo idan ya zo da sifar jini ne in ya zo da sifar jini ne eh, ah, na farko dai tukuna daukewar jinin da jinin ya ɗauke ta ga farin ruwa kuma bisa al'ada tana ganin farin ruwa idan ta ga farin ruwa wannan tsarki ne to idan abin da ya dawo mata idan fatsi ne ko ruwan kasa-kasa to wannan babu komai tsarki wannan ba zai tasiri akan tsarkinta ba amma idan abin da ya dawo mata jini ne to wannan ya za ta haɗa shi tare da jinin da ya gabata cewa alama ce ta cewa al'adar ta taso ma jirkicewa taso ma canzawa saboda haka za ta ɗauke shi a matsayin a cewar wani jini din ne dangane da saduwar da mijinta ya yi idan ya sadu da ita bayan ta yi wanka to ya sadu da ita a cikin tsarki dawowar jinin da ya yi bai nuna kan cewa ya sadu da ita a cikin haila ba tunda sai bayan ya sadu da ita sannan jinin ya dawo don haka babu wani abu a cikin abin da suka aikata na saban Allah wallahu ta'ala a'lam wannan dai shine abin da ya bayyana a gare na fahimtar tambayar in kuma ba haka bane tana sauraro sai ta turo da gyara akan tambayar to sai kuma wannan shi kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da wannan lokaci ina maka fatan alkhairi amin uhibbuka fillah ahabbaka alladhi ahbabtani li ajalihi malam dan Allah ayi jan hankali akan masu saka videos dinku a TikTok suna saka videos dinku na wa'azi sai su saka background kiɗa a cikin video ɗin wanda kiɗan nan waƙoƙi ne na arna wasu ma promoting a ilimin menene promoting suke yi kamar wakar miro on the wall ga shi je kayi magana akan lahul hadith don allah malam a yi jan hankali a kai eh to gaskiya waɗanda suke sanya a clip na malamai kuma su sanya background na music wannan cin amanar ilimi ne wannan cin amarar ilimi ne kuma su ji tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wala talbitul haqqa bil batil kada ku cutsanya ƙarya tare da gaskiya wa'azi gaskiya ce wannan waka kuma ƙarya ce kuma Allah ya hana cuɗanya gaskiya da ƙarya don saboda wanda yake so ya ji wa'azin ka tilasta shi sai ya ji waka ka tilasta masa sai ya ji saban Allah to wanda yake kuma wannan shiga cikin haƙƙin sani. ne sannan kuma ba wai abinda malamin yake faɗa za a duba ba yana abin da yake ta'abiri a kai watakila yana fassara ayan ko yana fassara hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ku kun ga masu irin wannan sun ga ya dace maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto an haɗa ta an cakuɗa ta tare da wato waƙoƙi irin na arna waƙoƙi irin na waɗanda suke wato 'yan kanzagin shaidan ya dace a sa su wannan ko kaɗan ba ganin girman Allah ba ne duk wanda ya ga girman duk wanda wato ya girmama alamomin addinin Allah to wannan hakika yana daga cikin tsoron Allah a tsoron Allah da ke cikin zukata wannan lallai waɗanda suke wannan tunda ba wannan ba wai abu ne wanda yake ta tilas ba kai ne za ka sa wannan kana da zaɓin kai yaɗa wa'azi alhamdulillahi hanya ce ta umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna da kuma kira zuwa ga Allah jalla wa'ala to amma kar ka je garin neman ran garin neman lada kuma ka je ka janyo ma kanka a saban Allah saboda nau'i ne na yin izgili da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kula sannan wani ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin dakta ya matsayin wanda ya yi kaki ya haɗiye kakin nasa ya azumin sa yake a sha ruwan lafiya to waye zai yi kaki in banda kazanta kaki ya fito baki sannan ya haɗe shi eh? idan mutum ya yi da gangan to wannan sai ya rama azuminsa sai ya rama azuminsa amma babu kafara amma idan idan ya yi ne bisa ya yi galaba a kansa ya fito kafin ya tofar sai ya koma ko bai gama shigowa bakin ba amma ya fito daidai irin farkon makogaro sai ya koma a kafin ya yi kokarin fitar da shi har ya koma to wannan babu laifi a kansa saboda Allah ba ya tsora marai abinda ba zai iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha domin inda mutum yana mubalaga kan ya tsare azuminsa ya tsare wani abu ya shiga cikin jaukinsa cikin cikinsa to wannan abinda da ake nema shine dama wannan ibadar abinda da kuma ya gagare shi to Allah madaukakin sarki ne gafara ne ne jin kai wallahi ta'ala na alam sunna azama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يقول وإن جاهدك إذا سوء ينكا سكا واتو مطأ مكا سكا أنا انتا مكا ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm akan kai tarayya da ni da abinda baka da ilimi akan sa cewa ya cancanci a daidaita shi da Allah wato fala kuma to kada ka ji su wato kada ka ji su a cikin wannan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kuma wato kayi mu'amala da su kai mu'ashara da su wato ka zauna da su a cikin rayuwar duniya Ma'arufa wato ta hanya wadda take shari'a ta yarda da ita ta amince da ita na wato girmamawa da mutuntawa da isa matuka wajen nagarta da kuma sadar da zumuncinsu wata bi sabila man ba ilai kuma ka bi hanyar wanda ya komo zuwa gare ni wato a wajen addini kar ka bi su a addininsu ka bi hanyar wanda ya koma ya zuwa gare ni da tauhidi da ikhlasin da'a na'am to za ka musulunta you speak uh, you kana jin hausa but you speak english okay okay su biyu ne tare suke so you are together she's your wife okay come both of you come near to me so ce ne ai you hearing ba komai ba sai mutane sun ji ba ba komai ku ce ashadu repeat after me ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu you repeat in English after me I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad is the servant and messenger of Allah. So now you are both Muslims with your wife. What is your name? name is Muhammad. Okay, you choose you choose the name Muhammad. What's your former name? Michael. So you are now Muhammad. And your wife, what is your name? Which name have they chosen for you? Hafsa Muhammad Okay, hada su da Malam Isaac. Malam Isaac. Malam Isaac, muhimmatuka. Ni, ni. Allah ya ce wa sahibuhuma fi duniya ma'rufa wato kai mu'ashara da su kai zamantakewa da su a rayuwar duniya ma'rufa wato da hanya wadda take a bar yarda sananna a cikin shari'a wata bi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sannan ya zuwa gare ni makomakku take wato da ku ga baki ɗayan ku gare ni makomakku take da kai da iyayen naka shi yasa ya zo da jami'i fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai in ba ku labari da abin da ko kasance kuna aikatawa akan yadda kuka aikata shi saboda haka in dai har za a ba ku labari ma'ana sannan kuma ne muku sakayya domin shine fa'idar a ba da labari wato bayan Allah madaukakin sarki ya yi umarni da kyautata ma iyaye saboda girman su to kuma sai ya ja layi akwai inda wato biyayya a gare su wadda tana daga cikin jinsin kyautatawa babu ita shine ba za a bi su ba a cikin bauta ma wani Allah ko yin da'a ga wani Allah da'ar da za ta kai ya zuwa ga saba addinin ya saba umarnin Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga makhluqi a cikin sabawar wato wanda yake mahalicci jalla wa ala akan a cikin saba ma Allah ta'ala wanda yake shine al-khaliq mahalicci wannan wannan ayoyi guda biyu akwai maganganu masu yawa na malaman tafsiri a kan su wanda ya shafi shi yin nagarta ga iyaye amma za mu takaita a kan abubuwa guda uku ko hudu na farko tukuna sababin saukar wannan aya hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin sa'ad ibn malik sa'ad ibn abi waqas kenan abu ishaq cewa ya kasance mahaifiyarsa kowa ya san shi akan yawan akan kyautata mata sai ta zo ta same shi bayan musulunta sa'ad yana saurayi lokacin da ya musulunta ba magidanci ba ne yana daga cikin samarin sahabbai da suka musulunta albarkar da'awar sayyidina abubakar sayyidina abubakar shi ya kira su cikin musulunci to sa'ad uwarsa sai ta zo ta ce mata, ba ka ce kai addinin da kake bi an yi wasiya ga kyautata ma iyaye ba to ni kuma ba zan yi magana da kowa ba ba zan ci ba ba zan sha ba sai ka bar addininka idan har na mutu za a yi ta aibata ka a can ka zamanto sanadiyar mutuwar mahaifiyar wanda ya zamanto sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa saboda haka ka ɗauki kwana uku ba ta ci ba ta sha har ta nemi wato a har ta nemi a tsanani ya yi mata yawa tana nema ta halaka saboda haka sai sai ɗanta umara dan uwan sa'ad ɗin sai zo ya ce mata cin ga ita abinci ki kyale shi shi kenan sai ta ci abinci kuma ta kama zagin shi sa'ad wato tana tsine masa sai Allah ya saukar da wannan aya wanda ya nuna kan cewar wato babu da'a a gare su kuma wanda ya nuna cewar idan akan bin Allah iyaye wato sun saki harshen su da zagi ko tsinuwa akan mutum wannan ba za ka ci shi ba to wannan hukunci ɗaya kenan cewa wannan shine sababin saukar wannan aya na biyu birrul walidain kyautata ma iyaye wanda Allah ya yi wasiya da shi bayan wasiya da gode ma Allah bayan wasiya da wato yin a tsaye da tauhidi da rashin shirka yana daga cikin manyan ayyuka masu girma waɗanda suke ya zo a sahu na biyu bayan aikin da ya fi komai daga cikin ayyukan gaɓoɓi shine aikin sallah a gefen abdullahi bin mas'ud manzon ya ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali afdal sai ce as-salatu li waqtiha sallah akan lokacinta qala thumma ay yace sannan wacce yace birrul walidain kyautata ma iyaye yace thumma ay sannan wanne yace al-jihadu fi sabilillah jihadi a tafarkin Allah yace walaw tazattuhu la zadani da na nemi ya kara mun da ya kara mun kun ga muhimmancin nagarta ga iyaye to sannan kuma za ku lura a cikin nan Allah maɗaukacin sarki ya keɓance uwa da ambato ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin sannan ya ce wa fisaluhu fi amai uwarsa ta ɗauke shi a cikin rauni bayan rauni sannan yayansa bayan wata biyu wajen yayi saboda yayi abu ne wanda da uwa da uba ciki suna musharaka suna tarayya amma uwa ita ce kaɗai take goyon ciki sai ya nuna kan cewa tana da matsayi na daban to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan kamar yanda ya zo a cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani a cikin sahihain cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqu an-nas bi husni sahabati wane ne a cikin mutane ya fi cancantar in kyautata mu'amalar zamantakewa ta tare da shi sai ya ce ummuka ya ce summa man ya ce summa ummuka sannan mahaifiyarka ya ce summa man ya ce summa ummuka sai a na hudun ne sai ce summa abu sannan mahaifinka wanda ya nuna cewa uwa tana da haƙƙi uku na tsa'a kafin haƙƙin mahaifi to kuma wannan ma'ana ta nuna wannan shine maganar jumhurin malamai cewa haƙƙin uwa wajen kyautatawa yana gaba da haƙƙin mahaifi saboda wahalar da ta sha inga kamar a wannan akwai abubuwa wanda yake ita ce kadai ta daukan ciki da goyon ciki da haihuwa kun ga abubuwa guda uku sannan kuma wajen wajen wajen reno sai suka yi musharaka wajen reno da tarbiya suka yi musharaka da uba kaga sai ya to tana da uku ita kadai sannan ta yi tarayya da shi a na hudun to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata haƙƙi uku kafin shi kuma aka bashi haƙƙi ɗaya to wannan abin da ake nufi ba wai cewa ake ka saba ma mahaifi ba don ka bi uwa a'a wajen kyautatawa sai ka yi mata fiye da abu wato sai ka kaddamar da nata haƙƙin yayin muzahama yayin da suka haɗe kuma ya zamanto ba za ka iya yin jam'i ba tun da aljamu a wula minar tarjih idan haƙƙin da idan haƙƙin mahaifiya da haƙƙin mahaifi suka zo tare to matakin farko da za ka duba shi ne ka ga yadda za ka yi su duk gabata. baka saba ma kowanne ba shi yasa waɗansu ba su fahimci maganar imamu malik ba da aka tambaye shi ce wani ya tambaye shi yace mahaifiyata ta umarce ni da na yi wani abu mahaifina kuma ce kada ka yi sai imam malik ya ce akwai abaka wala akwai ummaka wala ta'si abaka ka bi mahaifiyarka kuma kar ka saba ma mahaifinka to waɗansu sai suka fahimci cewa wannan ya nuna a wajen imamu malik haƙƙin uwa da haƙƙin uba duk ɗaya ne babu fifiko a haƙƙin uwa bisa haƙƙin uba ibn hajar yake cewa wannan ku ba zahiri bane a maganar malik to tunda ba maganar malamin mazhabarsa bane sai ya ce kada a ce ya fassara maganar malikiya da nasa ra'ayin sai ya shiru bai faɗa ba amma kuma ai a bayyane yake imam malik yana nuna kan cewa aljamu aula min tarjih kai jam'i ta yanda zai zamanto kai biyayya ga mahaifiyarka kuma baka saba ma mahaifin ba to kuma wannan ijtihadin da zaka gurgurdan ladan da zaka samu amma in har ya kama ba za ka iya jam'i ba to sai ka yi tarjihi don ka tashi tarjihi shine sai ka fara da haƙƙin uwa kafin haƙƙin uba shine in ba za ka yi jam'i ba wato kamar yadda yadda ka'idar malaman hadisi take idan aka samu cin karo tsakanin hadisai guda biyu to na farko sai ka yi jam'i idan jam'i ba zai yi ba to sai ka duba ka gani a wanne ne sai ka duba ka gani in ka san tarihi ka kaddamar da nasir kan manso in ba ka san tarihi ba kuma sai ka duba wanne ne ya fi rinjaye wanne ne ya fi karfi sai ka kaddamar da wanda ya fi karfi shi kansa nasir wal manso din nau'i ne na tarje wato inda ba za ka iya hada biyayya gare su su su biyu ba a lokaci daya a fuska daya to sai ka kaddamar da ta mahaifiya kafin ta mahaifi kuma ka ɗauki wannan magana ta imam malik ya zama to shi ne dusur ɗinka shi ne ka'idarka akwai abak wala ta'asu ummak ka bi mahaifin akwai ummak wala ta'asu abak haka ce. akwai ummak wala ta'asu abak kai biyayya ga mahaifiyarka kar ka saba ma uwarka ai kai biyayya ga mahaifiyarka kar ka saba ma mahaifinka yanda duk za ka yi wannan kuma ya rage wannan ishtihadi ne wanda za ka yi hasabin yanda wajen yake ba wai ana nufin kuma wajen ba su abu a ka fifita su ba wannan wajen bayarwa ka biya mu kowa bukatar sa wani lokaci ai bukatar mahaifi ta fitin da daga baya ta ɗin za a je a sake karba shi yana bada kudin cefa ne ita ko ba lalle a tambaye ta kudin cefa ne ba wajen dai kyautatawa da ita matuka wajen nagarta to ana kaddamar da mahaifiya akan mahaifi to amma wannan an kayyade shi da ɗa namiji ne ita mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ita a cikin mutane wanda ya fita haƙƙi ba mahaifiya bace hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunan sunan nasai da musnad al-imam Ahmad kuma imam al-Hakim ya inganta shi ibn Hajar ya shiru yayin da ya riwayar hadisin ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'zamu haqqan haƙƙan alal mara wanne ne daga cikin mutane ya fi girman haƙƙi a kan mace sai ce a mijinta sannan aka ce wa alal rajul a wajen namiji kuma fa yace ummuhu mahaifiyarsa saboda haka wannan ya sanya mana ka'ida ga namiji wanda ya fi kowa haƙƙi a kanka bayan haƙƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine mahaifiya ga mace wanda ya fi kowa haƙƙi a kanta bayan haƙƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine mijinta miji saboda haka haƙƙin miji har ya fi haƙƙin uwa ga mace na'am shi miji a miji shi ya hada shi dai mahaifiyarsa ce ita ce mai girman ita ta kowa haƙƙi ita kuma mace sai ta gama da miji haƙƙin miji shine a gaba sannan haƙƙin uwa sannan haƙƙin uba wannan tafsisi ne na wannan hadisin na cewa wa za ka kuma musamman in muka lura shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abu wannan hadisin namiji ne yazo ya tambaye shi saboda haka ba ka'ida ce ya faɗa ba amsa ce ga tambaya wanda namiji ya masa saboda haka babu cin karo tsakaninsa da hadisin Aisha radiyallahu anha bal ya fassara hadisin Aisha ne kan cewa wannan hukunci ya ke tsanta ga namiji ne amma ga mace haƙƙin mahaifi haƙƙin miji shine a ala shine a gaba saboda haka mata wato shi yasa suke shan wahala kuma shi yasa suke fuskantar wato fitina mai girma wanda annabi har annabi sallallahu alaihi wasallam yake su yawaita sadaka saboda suna zaune tare da namiji aboki suna zaune tare da mijinsu suna cuɗanya tare wannan matsayin wannan matsayin ba ka ganin da shi da jin nauyin ba kamar mahaifa ba saboda haka fitinar take da yawa a kansu ga girman haƙƙi a kansa to kuma ga cakuduwa da nau'i na raini da zai iya shiga saboda haka sai da tsoron Allah da kuma a sanya ma zuciya linzami da ilimi shine mace za ta kiyaye wannan haƙƙin tafiyar a wajen Allah shi yasa ɗaya daga cikin sababin da yake sanya mata suna yawan shiga wuta shine kufranul ashir ce ma miji saboda ce ma miji mai sauki ne ga mace saboda raini da yawan cakuduwa din har sai ta manta da cewa shine yafi girman haƙƙi a kansa saboda haka sai a lura to sannan wannan hadisin kuma ga ya sanya mana wato iyaka kan cewa inda ba za a bi inda ba za a biyayya ga iyaye ba shine idan suka zo da abin da ya kunshi saba ma Allah to a nan wajen ba za a biyayya a gare su ba to kuma wannan shine umarni na farko wanda ya ambata mata wanda luqmanul hakim ya ambata masa kun ga yayi daidai da abin da yake cikin wato suratul isra na ka'idodi da addinin musulunci ya zo da shi wa qadara rabbuka alla ta wa illa iyyah wa bil walidayni ihsana to wajen cewar wajen cewar fala wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kai zamantakewa da su kai mu'ashara da su kai mu'amala da su da abin da yake kyakkyawa wato a cikin rayuwar duniya wannan haƙƙi ne na iyaye ko ba musulmi bane ko ba musulmi bane za ka ɗauki nauyinsu za ka ciyar da su za ka kula da su asma'u binta abi bakr siddiq ta zo ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi qadimat alayya wa hiya raghiba afa asiluha yace sili ummaki yace mahaifiyata ta zo wato a lokacin sulhun tsakanin bayan an yi sulhun hudaybiya ta zo daga makka wa hiya mushrikatun raghiba alhali ita mushrika ce amma kuma tana da bukata tana bukatar in taimaka mata sai ta ce na wato na sadar da na sadar da taimako zuwa gare ta sai ce sili ummaki ki sadar da zumuncin mahaifiyarki wato ki sadar da ita da abin da take bukata daga ne malamai suka bayyana wannan ka'idar cewa haƙƙin iyaye na wato wasahibhuma fi duniya ma'arufa kamar yadda za a fahimta a cikin wannan ayar ai kaga su ne suka saka kai shirka su ne suke neman kai shirka domin su mushrikai ne amma duk da haka sai Allah ya ce a kyautata zamantake a zauna tare da su bil da abin da yake sananne wato abu wanda yake nagartacce a cikin shari'a tare da cewa su mushrikai ne saboda haka wannan shirkar da suke yi da kafirci bai hana a kyautata musu ba ba za ka ce tun da ku mushrikai ne ba ni ba ku har abada eh ba kai ba su a wajen da'a ba kai ba su a wajen bin addini to shi yasa sai Allah ya karfafa wannan yace wattabi' sabila man anaba ilayhi ka bi hanyar wato addinin wanda ya dawo ya koma zuwa gare ni shine wanda ya tsaya akan tafarkin tauhidi shi za ka bi wajen biyayya wanda in ka bi shi zai yana komawa ya zuwa ga Allah shi za ka bi to sannan Allah maɗaukakin sarki ya haka ma'ayar da cewa gare shi makoma take a wajen makoma zuwa ga Allah akwai hadisin Mu'ad da da ina ga ibn kafir ne ya kawo shi yake cewa mu'az ya tashi a yaman ya yi hudu ba ya ce ni jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zuwa gare ku kan cewa ku ji tsoron Allah kuma ku sani makoma zuwa ga Allah ce zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta iqama wato iqama iqamatan la ba'na fiha wa hayatan la fiha zama wanda babu tashi babu dan da za a ce za a yi bulaguro a cikin aljanna ko a cikin wuta za a tafi wata duniya iqamatan la ba'na fiha wa hayatan la fiha rayuwa babu mutuwa wannan wa'azi ne to shine ma'anar wannan ayar sannan gare ni za ku koma tun da ku ga Allah za ku koma to dole ne ya zamanto shirin mutum ya je sadu da Allah to sannan Allah ta'ala ya ce ya inna ha in takum qala 'azbatin min qandamin fatakun fi sahra فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر العسوات لصوت الحمير نعم الله يتي الله يتي ينا حكاير أبند لقمان يتي مكانسا yace luqman yace ya bunayya ya kai wannan dana ya bunayya ko kuma ya a qira'ar hafs ko kuma ya bunayi a a sauran jumhurin qurra ya kai dan dana innaha ka sani sha'anin wato in taku mithqala habbatin idan wato abu ya idan kyakkyawa ko mummuna in ta kasance mithqala habba nauyin a wato kwaya min hardalin ta komayya ce in ta kasance mai nauyin kwaya ta komayya ita ce mafi kaskancin kwaya wadda take aka santa a wajen larabawa mafi kaskancin abu wanda yake ana iya ganinsa ko ana iya auna shi mai nauyi mafi karancin mafi kaskancinsa ita ce kwayar komayya to in ma wannan ce fatakun fi sahara ta kasance wato a cikin babban dutse wato mafi mu wato wuri wanda ya fi komai wanda ya fi komai wato ɓuya shine cikin dutse a cikin wani katon dutse yaushe za ka haƙa ka ce za ka ciro ta ya ƙanƙanwar ƙwaya a can cikin dutse aufil samawati ko tana kan mai aufil ardi ko a cikin ƙasa wato ko da a maɗaukacin makami ne ko kuma a mafi nisan wato ƙuryar rami a cikin ƙasa wannan ƙwaya in ta kasance a nan ya ci bi hawa Allah zai zo da ita wato Allah zai halarto ta yi hisabi a kanta inna Allah latifun khabir Allah wato mai rintsin sani mai sani ne ga mafi rintsin abubuwa khabir kuma mai cikakken sani ne daga dukkan komai a dukkan komai wannan ayar wato ta tsoratarwa ce akan wato girman sanin Allah da kuma dukkan sanin Allah da cewa ba abin da yake buya a gare shi domin muraƙaba da shi abin da zai sanya ka ka san sifar Allah ka saninsa abin da fa'idar saninka da sifar Allah ka sani shi ne ka zamanto mai wato mai muraƙabar Allah kasancewa babu abin da zai buya a gare shi shine yake cewa fa in lam takun tarahu fa innahu yara in ba ka kasance kana ganinsa ba to shi yana ganin ma'ana ka sani kar ka manta ka kiyaye cewa shi yana ganin kuma wannan nuni ne ga cewa komai kankantar ƙwaya ta kyakkyawan aiki ko ta mummunan aiki ko a ina take Allah zai zo da ita ba abin da yake kuya a gare shi saboda shi al-latif ne al-latif shine wanda saninsa ya kewaye daga abin da yake yafi komai rinsi da siranta da ɓuya abin da ya fi komai ɓuya Allah ya san shi abin ya fi komai ɓuya Allah ya san shi zancen zuci da kake wanda kai kanka ma kake inkarin a'a ai ba kai tunanin ba ya tsarsu a zuciyarka kana denial kana cewa a'a ai ba kai ba kana rudar kanka ka tuba amma a zuciyarka ta ɗan zanta maka kan cewa za ka koma to Allah ya san wannan domin shi ne allafi sannan kuma alhabir mai cikakken sani da komai da komai ba abin da sani wanda yake zai ba da labarin komai wato a ganin ana yi ne wato a ganin wato a ƙarƙashin dubansa da jinsa da cikakken saninsa to wannan sanin Allah kenan da sifofinsa sani wanda zai sanya ka ka kiyaye shi ka ji tsoron tsoronsa wannan shine fa'idar tauhidi wato ka san Allah ba a ce za a kidaya mata ga sifofin Allah kaza sifar Allah kaza a sifar Allah kaza wannan ba shine ba ka sanin Allah ba uslubin alqur'ani da ba da sanin Allah shine ya sanya sifofin Allah su zo a gare ka ka koye su ta hanyar za su ta hanyar da zaka tasirantu da wannan ilimin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin fi illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rutbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin to irin waɗannan ayoyi su ne wanda za su sa ka san ilimin Allah ilimin da zai zaburar da kai akan aiki ilimin da zai sanya ka zuciyarka ta zamanto kullum tana cikin rajani akan sha'anin Allah to wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ya'ti biha Allah zai zo da ita Allah zai zo da ita ma'ana zai zo da ita kowa da kowa ya gani sai dai abinda Allah ya nufin ya sitirce abinda Allah ya nufin ya maka sutura ya kira ka ya shaida da kai ba wai dan bai sani ba amma karama ce Allah yake ma waɗansu bayinsa cewa ba zai masa terere ba cewa ya aikata kaza sai dai Allah ya kusantar da shi ya ce rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza haka ne bawa ya ce haka ne ya Allah ya ce to ne maka sutura a duniya ba wanda ya sani to yau kuma zan gafarta maka ita Allah kai mana wannan baiwa to kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al qiyama fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasib za mu sanya wato ma'aunai na adalci a wannan rana in ji Allah ga ranar alkiyama wa in kana misala habbatin min khardalin ko da kuwa aikin kwatankwacin kwayar komayya kwaya ce ta komayya za mu zo da ita kuma mun isa a masu yin hisabi duk kuma wannan Allah ta'ala zai yi a rabin wuni amma wuni irin da na tashin alkiyama wuni irin na tashin alkiyama fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana Allah ka amintar da mu da razamin wannan rana to sannan bayan Allah ta'ala ya ambaci wannan wasiya ta Luqman wadda ta kunshi wato bayyana sifar Allah da za ta wajabta muraqaba da shi sai kuma Allah ya ce Luqman ya ce ya bunayya aqimis sala ya kai dan dana aqimis sala ka tsayar da sallah wato dan ka kammala ma kanka ka samu kamalar kai to shine ka tsayar da sallah ita ce a azamul a'mal aikin da yafi komai kuma ita ce imaduddin ita ce wato ginshiƙen addini wanda wanda duk ya tsayar da ita ya tsayar da addini wanda bai tsayar da ita ba ya tozarta addini wanda duk ya tozarta sallah to fa huwa lima siwaha adya sai ya fito zarta dukkan sauran abubuwa yayi wasiya da wannan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yace muru auladakum bis salati li sab'i wadribuhum alaiha li ashr ku umarci 'ya'yanku ku hore su da yin sallah in sun kai shekara bakwai kuma ku doke su akan rashin yin sallah in sun kai shekara goma sun kai shekara bakwai sai sun cika bakwai din sun shiga ta takwas ko ku sun cika shida sun shiga ta bakwai al'aula sun cika shida sun shiga ta bakwai in kuma za a, zahirin labdin ya fi karfafa wannan wato libulubi sab'in ga kai su ga shekara bakwai amma shekara bakwai ana cewa mutum ya kai shekara bakwai in ya shige ta bakwai din ne ya cika shida abinda duk zai biyo bayan shida ta bakwai ce yake shiga to daga lokacin ne ake umartar yara yawanci mu sai mu ce sai yaro ya kai shekara bakwai lokacin da ya fara famfara sannan za a soma cewa ya sallah to zahiri mafi rinjaye yayin da ya cika shida zai shiga ta bakwai lokacin za a ce ya fara sallah to kun ga lokumanu shi ma haka yake kuma a cikin wannan umarni kamar yadda shehu abdullahi ya ce shehu abdullahi dan kodiyo radiyallahu anhu ya ce a cikin wannan akwai abin da yake nuni cewa ita sallah ibadatun qadimatun fi sa'iril umam ibada ce da a cikin sauran al'umomi ibada ce ne da daga cikin abin da yake nuna da ibada ce a kissar annabi ibrahim a kissar sara matar annabi ibrahim tare da jabberin sarki da ya kama ta sai ta tashi ta alwala sai sallah a biyu da aka kai shigar da ita wajenta kafin ya zo da ya miƙa hannunsa zai taɓa ta sai hannunsa ya shanye ya makale kamar sufurin sai ya koma ya sake yi ya kasa samun iko a kanta sai ya ce wannan shaidani ya kuka kawo mu a tafi da ita sai ba ta kyautar hajara to kun ga ya nuna cewa sallah da tafiyar ibada to amma ka duba ka gani yanzu a cikin duk waɗanda suke an ba su littafi wace al'umma ce take sallah in ba al'ummar musulmi ba musulmi ne kawai suke allahumma illa na ga 'yan orthodox a ethiopia a masallacinsu suna sallah da za ga kamar ta musulmi ce har da ruku'u amma su wani irin ruku'u ne akan dandamali suke sai ai da baya da baya sai ai ruku'u sakinan da ke cikin sallah kai in kaga ana sallah musamman ka duba yadda harami ake yanzu yadda harami yake cika din nan aka tsaya ana sallan nan sai ka san akwai sha'ani a cikin wannan al'amari ba za ka taɓa ganin irin wannan haiba irin wannan kwarjini na ibada da nutsuwa wadda kai ka san cewa nutsuwa ake kai ka ce mala'iku ne suke saukowa a lokacin irin sallan musulmi ba to babu al'umma da take wannan to kaga wannan ishara ne akan cewa shi kansa luqman yana kan wannan ibada wanda take da daddar ibada ce babu kuma wanda Allah bai tsare ta ga wata al'umma ba sai ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa'mur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawa al ma'ruf shine dukkan abin da yake sananne ne karbabbe wato hankali baya inkarin sa fitra salima ba ta inkarin ta shari'a ma ba ta inkarin ta shine al ma'ruf wanha anil munkar ka hana munkar kuma ka hana aikata munkari abinda aka kishi shari'a ta kishi hankalin dan adam ma ya kishi to ka hana shi wasbir ala ma asaba kuma kai haƙuri akan abin da ya abin da ya same ka wannan kai umarni da kyakkyawa kai hani ga mummuna ga barin mummuna dan ya zamanto ka kammala waninka idan ka kammala kanka da yin sallah to kuma karka tsaya akan cewa ai kai shi kenan ka sha ka kyale kana ganin mutane suna wannan kace a to ai kowa da addinin sa kowa ya abin da ya ga dama a a Allah ya tsora maka nauyin kan cewa wanda ka ga ba daidai ba ka dawo da shi kan daidai wasa sake da barin wannan shine ya kawo mana abin da ya kawo mana a cikin al'ummar mu sai ka ga samari suna kango suna barna a cikin unguwa suna shaye-shaye suna fada ma gidajen mutane suna fada ma 'yan matan mutane suna fyaɗe suna abubuwa miyagu amma kowa sai ya ce to ya za a yi ba za a ɗauki wani mataki ba domin a hana su to an bar amru bil ma'ruf an bar nahyu anil munkar kenan to kuma a cikin faɗin Allah da ya ce annabi shi luqman ya ce wasbir ala ma asabat kai haƙuri akan abin da zai same ka akwai ishara akan cewar wato idan dai kai umarni da um-, da kyakkyawa kai hani da mummuna dole sai kai hakuri domin sanadiyar wannan akwai abin da zai iya samun ka na al'aza cutarwa ko wato da gabo ko a jikinka ko a dukiyarka ko a mutuncinka ai maka da duka ko a yi maka da zagi ko a yi maka da kwace kudinka ko a yi maka da aibatawa ko a yi maka ma ko da harara ne ita kanta wannan cutarwa ce to sai an cutar da kai to don haka sai ka tanadi hakuri, in za ka yi wa'azi sai ka tanadi hakuri. to waɗansu sun ce wannan wasbir alama asaba yana da alaƙa da amri bil ma'ruf ne da nahyu anil munkar wa zahir yana da alaƙa hatta da sallah domin ita kanta sallah sai ka yi hakuri. akan abin da yake samun ka sanadiyar sallah dan in kana sallah akwai abubuwa da za su same ka na tsangwama mai tsanani wa inna hala kabiratun illa ala al-khashiyin sallah wato wato mai girma ce sai ga masu tsoron Allah ka dawwama akan sallah ke ka yi haƙuri akan abin da zai same ka na rashin na takura ma kanka kafin tukuna har ta zamanto ita ce hanyar hutunka don wanda duk ya samu kamala kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sallah hutu ce a gare shi yakan ce a rikna bis salati ya bilal ka sanya mu huta da sallah ya bilal to ban san yadda fassara za a dauke ta ba in aka dauki wannan aka ce ka sanya mu huta da sallah wadan sai su dauka wato ka hutar da mu daga yin sallah <laughs> amma abin da yake nufi wato in Hausa ta yi daidai ka sanya mu mu samu hutun mu a cikin yin sallah shine arihna bis sala wato sallah ita ce take sanya shi hutu shi sa aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi kiran sallah kamar yadda zo a hadisin Aisha sai ya zama to kamar bai san mu ba ba mu san shi ba hankalinsa duk zai koma kan sallah amma mu fa ana sallah ana kiran sallah ana iqama sai ka ga tukuna bar dai mu ga ai saura minti biyu a tada sallah eh ai saura minti daya ana cewa saura minti daya amma har zaka wani abu ba sallar ba to kaga shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ga inda aka ce yake to wannan Allah ta'ala ya ce inna zalika wannan abubuwa da aka ambata guda hudu din nan tsayar da sallah umarni da kyakkyawa hani ga barin mummuna yin hakuri akan abin da zai same ka sanadiyar bin Allah da yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna yana daga cikin manya-manyan al'amura da Allah ya yi azama a kansu azmil umur wato azamatu min azamati rabbina kamar yadda ake cewa azamatul malik wato wato a dikiri ta sarki wato yana daga cikin abubuwan da Allah ya yi dikiri din su wato babu sassauci a cikin sha'anin su shine wato azamatul umur abubuwa da suke na azama an yanke su babu sassauci a ciki domin akasin wato al'azima shine ar-rukhsa wanda aka yi sassauci a kanta aka samu sauki da sassauci to waɗannan al'amura abu al'amura ne wanda babu sassauci a cikin babu sassauci a cikin sallah domin a kowane hali kake za ka yi sallah in ba za ka iya a tsaye ba ka yi a zaune in ba za ka iya a zaune ba ka yi a kwance in ba za ka iya a kwance din ba ko da ishara ne da idan ka kai in dai kana da sauran hankalinka to haka umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna sai dina umar an take shi an zuba masa madara ta kwararo daga cikinsa ya san tafiya zai yi ana shigowa ana dubiya a gare shi wani ɗan saurayi ya shigo da rigarsa tana jan ƙasa da ya juya sai ce ya kai ɗan samari ka ɗaga tufarka ta daina jan ƙasa shi ya fi tsoron Allah shi ya fi takawa gare ka kuma shi ya fi tsafta ga tufarka a cikin wannan halin sai da ya na hayo anil saboda haka kaga shi ne su suka fahimci cewa wannan wato inna zalika min azmi umur to sannan Allah ya ce wala tusa'ir haddaka linnas kada ka karkatar da kuncinka daga mutane wato kada ka ɗauke fuskarka don girman kai ga mutane wato ka zo wucewa ka ga mutane kawai sai ka ɗaga kanka haka wai kai baka ma gansu ba baka san ma kai mutane ba asalin Asa'ar Bilfat Asa'ar wato wani irin cuta ne da yake samun raƙumi a wuyansa sai ya zamanto ba zai iya juya wuyan ba sai ya karkatar da wuyansa haka to shine ake kamanta halin mutumin da ya zo don girman kai in yana tafiya kawai ya ɗauke ya ɗauke kansa bai ma gan ku ba kar ma ai masa sallama shi bai ma gan ku ba ba kwana ba mutane bane wato kada ka yi girman kai to wannan kuma sai aka shigo cikin al-akhlaq tabi'u bayan an yi maganar tauhidi da barin shirka da kula da haƙƙin bayan Allah aka kuma yi maganar ibada da take ayyukan ibada waɗanda suke daga cikin azamatul umur da sai kuma aka dawo daga cikin al'ada kyawawan ɗabi'u domin dukkan ɗabi'u na ɗan adam kyawawa addinai su suka zo da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'ithu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni domin in cika kyawawan ɗabi'u turawa a yanzu suna magana kan cewa falsafa ita ce ta kawo kyawawan ɗabi'u ethics da morality abu ne wanda yake wato a majalin falsafa ne falsafa ita ce zata ita take nuna ɗabi'u kyawawa ne amma in ka tsaya ka duba ɗabi'un da addinin musulunci ya zo da su kyawawa ko kaɗan wato ɗabi abubuwan da masu malaman falsafa suke cewa kyawawan ɗabi'u ne ba su kama kafarsu ba ko kaɗan domin ɗabi'un da musulunci ya zo da su an haɗa su ne da tauhidi an hana su ne da sanin Allah ba an hana su ba an haɗa su bane da abin da hankali yake ganin kyawawa ne saboda shi hankali dukkan abin da yake shari'a ta zo da shi to hankali ya yi shaida a kan kyanta to amma akwai abubuwan wanda hankali bai hango shi ba shari'a ta zo da shi saboda haka in wanda duk ya takaita akan hukuncin hankali to na naƙisi ne takaitacce ne wanda ku ya tsaya ya sallama ma shari'a to shine zai ɗaukaka shi daga inda ya ɗaukaka shi fiye da abinda hankali ya iya idrakinsa to wannan ayar ta nuna wato haramta yin hani a kan yin girman kai wato kada ka wulaƙanta mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya gargaɗi a kan girman kai sai wanda daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullah ni ina son wanke kayana ina son madaurin takalmi na ya zama to kyakkyawa ina son kamata a cikin mutane ta zama kyakkyawa to wannan girman kai ne sai ce Allah kyakkyawa ne yana son kyau saboda haka dan kayi dan kayi shiga irin ta dan birni ka kayi riga da gora ranan da ne magana riga da gora wannan ba komai idan dai zuciyarka babu girman kai tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake da kwasan kwacin kwayar komayya ta girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna idan ka tsarkake zuciyarka daga jiji da kai da jin kai wani ne kai ka isa to ka aminta dan kawai zahirinka ya zamanto da kyakkyawar kama in dai wannan bai kai kai zuwa ga wulaƙanta mutane ba babu komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai da cewa da cewa da cewa basrul haqq wa ghamtun nas wato take gaskiya da kuma tozarta mutane da wulakanta mutane ka dauki mutane ba komai komai bane misalin girman kai shine mutum ya ga kan cewa shi ba zai iya zuwa sallah ya sahu a cikin mutane a cikin jam'i ba saboda haka ba zai iya yin sallah a cikin jam'i ba shi a gida zai nasa ana samun mutane masu wannan hatta a tarihin musulunci an samu mutane masu irin wannan ba za su zo sallar jam'i ba saboda ba zai yi su sahu ɗaya tare da mutane ko kuma ka gani mutane da dama suna wannan kuka gare mu mu da muke karatu a ƙasashen larabawa suna cewa wai dama larabawa haka suke ne in aka zo daidaita sahu wai dama addini bai ce a hada kafa da kafa bane ko kafada da kafada sun ga su in sun in sun in sun matsar da sahu sai a ture kafa su in ma sun dora akan dardumar sai a tura kafa su a nade dardumar to wannan shine ainihin girman kai wannan shine ainihin girman kai wato bakrul haq wato ka ka a ka dakile gaskiya sai kai kunnan uwan shegu kamar yadda Hausa suke faɗa da gaskiya wala ta fa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha kada ka tafi a bayan ƙasa kana mai takama kana wato mai jiji da kai kana mai tafiya irin ta takama inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah baya son dukkan mai yin takama mai kuyala alfakhur mai fariya akan mutane wataran wato wannan ita ce matifar sarakuna umar ibn abdulaziz kamar yadda ibn kafir ya kawo kistarsa fawus ya ga umar ibn abdulaziz yana tafiya yana takama a cikin tafiyarsa tun kafin ya zamanto khalifa sai ya zungure shi a cikinsa sai tsawo ya zungure shi a kwibinsa ya ce laisa haza sha'anu man fi batnihi khab ya ce wannan ba shi ne sha'anin wanda a cikinsa akwai bayan gida ba wanda ba shi da bayan gida shi ne zai wannan tafiyar amma wanda ya san akwai bayan gida a can ka ai san shi ne wannan tafiyar fa qala lahu kal mu'tadir ilayhi sai sai umar ibn abdul ya ce maka yana bayar da hanzari gare shi yace ya am yace ya baffana laqad duriba kullu udhu minni a hadhihi al-mishya hatta ta'allamtuha yace duk wata gaba ta jikina sai da aka yi mata duka har da na koyi wannan tafiyar koya musu wannan tafiyar ake yi yaran mutanen fada su suke koya musu ce ina ai dan sarki ba tafiyarsa ba kenan <laughs> ya ce duka aka rinka mata sai da ya koyi wannan tafiyar to haka banu umayya aka ce haka suka kasance suna koya ma 'ya'yansu irin wannan tafiya saboda wai mulki ba zai yi ba sai da wannan mulki ba zai yi ba sai da wannan to wannan ita ce ainihin bala'i gashi Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dukkan mai yin wannan tafiyar Allah baya son to sannan Allah ta'ala yace waghdud min sawt waqsid fi mashik kayi wato tsakatsaki kayi wato kayi tafiya a cikin tafiyar ka sai tawassuti ka zamanto tsakatsaki ba da sauri ba ba kuma tafiya wadda take ta laƙaƙi ba ba sauri irin na dabba ba ba kuma tafiya wadda take kamar tururuwa ba kamar ba za ka shiga gida ba kamar ba za ka yi ba kana tafiya da kyar wanda take nuna rauni wanda take nuna rashin himma wanda take nuna rashin sanin manufa domin wanda yake ba shi da manufa sai za ga yana wannan tafiyar shi ko wanda yake sauri yana ganin wato abu karfinsa shine zai bashi babu babu wato a nutsuwa ta kan cewa wannan fa al'amari dukkansa a hannun Allah yake saboda haka yi nutsuwa a shi yasa Allah ya sifanta masu tafiya bayan Allah ar-rahman alladhi yamshuna 'ala al ardi hauna masu tafiya a nitsi wato da sauki da sassauci a bayan kasa waghdud min sautik ka rintse wato ka kai kasa kasa da sautinka banda kormoto da ifaci iface wanda yake ihu wanda yana nuna rashin sakina kuma yana nuna dogaro ga kai yana ganin karfin maganarsa ita ce za ta ta abishi alhali ko wanda yake da rinjayen hankali ya san ba ainihin zahirin yadda ya yi ilka'in maganarsa ne zai sa a ji ba a abinda maganarsa ta kunsa na hikima da gaskiya da daidai shi zai sa a karɓa to babu zancen ya ce zai rinka formato yana hayaniya ya faɗa in an karɓa fabiha wa ni'mat in ba a karɓa ba ya huta to kaga ya nuna masa wannan kyakkyawan ladabi sannan Allah ya ce ya ce mata inna an karal da sautul hamir sautin da ya fi komai muni shine sautin jakai wato jaki shine mai sauti wanda yake fi komai muni wannan wato farkonsa furzarwa ne ƙarshensa kuma shiɗewa shaƙa domin baya babu sauti wanda ake ƙi irin sautin jaki to wa an kamanta wanda yake baya baya sassauta sautinsa da cewa sautinsa kamar sautin jaki ne wanda yake nuni akan haramcin wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lana mathalu saw ba mu da mummunan misali alladhi ya'udu fi qai'ihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ihi ba mu da mummunan misali wanda yake kyauta da zobe ya bayar ya dawo ya kwaci kamar kare ne da yake yin amai sannan ya dawo ya lashe wannan aman nasa ya nuna ɗaukaka murya da ƙarfi yana daga cikin abin da aka haramta tun da an kamanta shi da dabbobi to a cikin dabbobi akwai dabbobi wanda sautinsu abin so ne waɗansu kuma sautinsu abin ƙi ne kamar wannan na amma na zakara shi kuma abin so ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abi Huraira yana cikin sahihain al-hadith yace idza sami'tum siyaha diga dika fa sallallahu min fadli fa innaha ra'at malaka wa idza sami'tum nahiq al-himar fata'awwadu billahi min ash-shaytan fa innahu ra'a shaytana idan kuka ji charar zakara to ku roki Allah falallansa domin ya ga mala'ika ne in ka ji zakara ya yi tara to mala'ika ya gani ma'ana mala'ika ya girta ya gan shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku roki Allah falalarsa me yasa za ku roki Allah falalarsa dan kaunar mala'ika ya ce amin dan daga ya ji an yi addu'a ko abu ya kai mala'ika domin yana jin abin da hatta suke faɗa a zuciyarka Allah ya sallada shi yana ji zai yi ta amini zai ce amin to wannan shi ne albarkar zama wajen da salihai suke wajen da mutanen kirki suke majalisai na ilimi saboda in wurin ne mala'iku suke zuwa kamar yanda in ka ajiye zakara a gidanka don ya rinka wannan carar ka rinka wannan addu'a maimakon ka ajiye kare ka ajiye jaki wanda shi sai in ya ga shaidan tukuna sannan zai yi kuka idan ya ce kuma idan kuka ji kukan jaki to ku nemi tsarin Allah domin daga shaitan domin ya ga shaitani ne in ka ji shi to shaitan ne ya ji neman tsarin Allah wato daga sharrin da zai biyo baya saboda kusan bayyana shaitan a nan wajen saboda shaitan Allah ta'ala ce inna shaitana lakum aduwwun fattabiduhu aduwa makiyi ne a gare ku shaitan ku rike shi makiyi baka san ma ya halarto ba yayi maka sharri ballantana kakan ya halarto in ka san ya halartu to ka nemi tsarin Allah karka ce zaka dogara da kanka shi shaytan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna yana ganin ku ta inda ba ka ganin sa saboda ka babu zancen ka ce kai kayi damarar yaki gare shi ba kamar Abu Huraira bane da ya ganshi ya kokawa da shi ya kayar da shi eh, kai ba ka da wannan balantana ka ce kai kayi shirin kokawa da shi ka je kayi training irin naku ka ce za ka yi masa da wannan training din za ka yi maganin sa maganin shaidan ko kawa da shi maganinsa a ta'awud billahi min shaitan ka nemi tsarin Allah daga shaidan wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun haka Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya ubangiji na ina neman tsarin ka daga waswasin shaitan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka daga su halarce ni to waɗannan su ne abubuwan da aka ambata na wasiyoyin da lukman ya yi na hikima ga ɗansa sauran malamai sun bibiyi abubuwan da suka zo na wasaya ɗin lukuman daga ciki kamar al'alusi a cikin tafsirinsa ya kawo su a ruhul ma'ani ya kawo su kai ashirin kai 28 shi kuma imam ibn ashur ya ƙara a kansu daga cikin wanda ya kawo akwai abin da malik ya ambata lokaci ya tafi to in allah ya kai mu a in Allah ya kai mu inda sauran dama insha Allah ma yi ishara ga waɗansu su wanda di yawanci sun zo ne daga abin da sauran malaman tafsiri suka kawo musamman kuma abinda da Maliku rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin al-Muwatta da kuma a cikin al-Mustakhrajatasa za mu gani daga cikin fa'idodi kafin mu fara karatun gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم منا أنك مرسى سالاتهم وأن لك باش لا فيها أكوي ما هي marwan da kowace muke tare da shi a wannan majalisi ba ta da lafiya jikinta ya tsananta muna roƙonka Allah ka yaye mata Allah kawo mata sauki daga gare ka Allah dukkan waɗanda suka yi mana wasiya ne musu addu'a ga marasa lafiyar su Allah ka ba su lafiya mu ma Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya a jikunan mu Allah ka ba mu lafiya a ganin mu Allah ka ba mu lafiya a jin mu Allah ka ba mu lafiya a tunanin mu Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuranmu Allah kai mana muwafaka a cikin wannan wata da samun yanci daga azabarka Allah ka sanya mu cikin yantattuka a wannan wata mai albarka Allah abin da ya saura na kwanakin wannan wata Allah ka sa mana ƙarin albarka a ciki bi rahmatika ya arhamar rahimin kana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin